أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu domin shi gaba da darasi a cikin littafin babban malami wahida abdussalam bali wato Salihi salihina ila rabbil ta farkin mutanen kirki zuwa ga ubangijin talakai wannan karatu yana zuwa daga masjidul imam al-bukhari da yake wannan layi na katagurut a cikin wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari na kaduna wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan ainihin wato littafi jiya mun fara magana akan falalar salloli guda biyar mun faɗi falala ta farko wato shine sallah guda biyar kiyaye su ɗaya ne daga cikin sababi daga cikin sababban shiga aljanna na biyu as gasu da kaɗaya khataaya lantarki. wato kiyaye salloli guda biyar yana daga cikin abin da yake wankewa mutum kusakuransa wankewa fafi sahihaini ya tabbata a bukhari da muslim an abi daga al'imamu abu huraira Allah ya ƙara masa yadda annahu sami a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu shi al'imamu abu huraira ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a ra'aitu ba ku gani ba ku bani labari lau na naharan da a ce akwai kogi ko korama bi aha ahadikum a kofar gidan ɗaya daga cikinku ya bi ta fihi kulle yawamin hamsa zai fito kullum ya wanka sau biyar a wannan koramar da take bakin gidansa Mata ƙulu na zalika min mata ta ƙulu zalika yubki min darani ai za ka faɗi cewa mutumin da yake da kogi a kofar gidansa ko korama kullum ya fito ya wanka sau biyar yana da wahala wannan mutumin a zo a samu datti a jikinsa ƙalu sai sabbai suka ce layi biki min daranihi a mutumin da yake da kogi a kofar gidansa zai fito ya wanka har sau biyar kullum yana da wahala duk duniya ko sai ta shi da cewa ne mutumin nan yana da tsafta wanda zai yi wanka sau biyar kullum kuwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fadalika mithlu salawatul khams to wannan shine kwatankwacin mutumin da yake kiyaye salloli guda biyar yamhu Allahu bihi al yadda Allah subhanahu wata'ala yake shafe masa kusakuransa saboda kiyaye wa'ancan ainihin wato salloli din idan ka dauki mafhum na hadisin kenan mutumin da bai kiyaye sallolin nan guda biyar to yana tattare da dankare da wani irin datti tattare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare abu na uku shine as-salatu khairul a'mal ko as-salatu khairul a'mal wato ita sallah ita ce mafi hicin kowane irin aiki a duniya rawa ibn majah wa sahahu al-albani al-imam ibn majah ya rawaito a littafinsa albani ya inganta ya ce an sauban ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce istaqimu ku yi ƙoƙari ku tsayu akan tafarkin Allah ba tare da karkacewa dama ba ko karkacewa hagu da haka mun shayin bayani akan wannan cewa babu wani abu da Allah subhanahu ta'ala zai ce wa ɗan adam yi. sai shi ɗan ya zo mata kofa biyu ko dai ta kofar ya saka ka ƙara ko ya saka ka rage idan Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi abu da wanda ya ƙara da wanda ya rage in suka yi duk Allah bai so yadda aka ce kai haka ake bukata inda sallar asuba a biyu ne da wanda ya ƙara yi uku da wanda ya yi duka Allah bai so sai dai kai biyun ita yake bukata in ka zo ka ce a kai kodogo ne sallah ga mai karfi wani abu ne ta ce ai maimakon a biyu kawai a ƙara biyu su zama hudu jama'a idan an ƙara biyu ladan ya ƙara ko bai ƙara ba kenan jama'a sai ai haka ne gaskiya fa wa zai haɗa biyu da hudu sai a ƙara biyu billahi allazi la ilaha illa hu an ƙara biyun Allah bi su Bin ya ce ai kuma biyun yake bukata shine fastaqim kama umirta haka Allah ya ce wa annabi Muhammad ya ce masa kai ma ka tsaya kamar yadda makai yi maka umarni ita ce maganar da malamin ahadari ya ce wa yake fa inda amri wa nahayi ka tsaya inda aka maka umarni da yanka inda aka hana ka amma haka mutane suke zuwa su ta ƙara ƙari a addini abinda Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai sa su ba su ta ƙara su ta kuma kai magana ka ce an yi ƙari a addini abu ya zama bala'i to yana da kyau mutane su fahimci wannan su gane wannan karatun kuma su ainihin wato kiyaye shi shi yasa kullun kana gane wannan abin Allah ne ya turo annabi da shi ta hanyar ka ga abinda ake anan shi ake a can shi ake a can ba canzawa amma kana ganin abin da ake anan ba shi ake a can ba na nan ya bambanta nan to ka tabbatar wallahi ƙarya ne ba Allah bane aiko annabi da shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas ba aiko ka ba sai dan duk duniya to tunda shi annabin duk duniya ne duk ko addinin da ya zo da shi to dole ka ga yayi daidai shi ake a Kaduna shi ake a Kano shi ake a Saudiya shi ake a America amma in aka zo da abu da sunan addini kaga wanda ake yi a tudun wana ya saba da wanda ake a wata unguwa na nan daban na can daban a ƙarya ne ba annabi ake bi wani dai kawai ake bi wani ne ya zo ya ƙara ƙaransa a cikin addini aka ci gaba da binsa da haka sai annabi ya ce istaqimu ku tsayo akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala shi ta a cikin suratu wato fussilat da Allah madaukakin sarki yace kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadiran Arad, aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqarun ومن بيننا وبينك حجاب فأبل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سيتي فاستقيموا إليه فتأيوا أكن تفاكين الله واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ذاك الله سيتي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا دم إن الله سبحانه وتعالى بني يمك جمن كتر يمك جدد دوغو تجري سما آيا قس آيا wallahi ba za ka iya tsayuwa ba akan tafarkin Allah kyam dole sai ka karkace kayi dama ko sai ka karkace kayi hagu bani isra'ila mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan bala'i da azabtarwa da suka sha a hannun fir'auna daga ƙarshe al'amari ya kai fir'auna ya ce kawai inna ha'ula ila shirzimatun qalilu wayannan mutane minority ɗan kaɗan su zo su takura su hana mu zaman lafiya abinda ya kamata kawai mu tashi a kashe su kawai a ƙarar da su annabi Musa ya samu labari da daddare sai ya janye mutane ya fita da su daga cikin garin misra bayan ya fice da su fir'auna ya ji labarin cewa ai annabi musa ya ɗibi jama'a ya fice da su fir'auna ya shirya tawaga ta rinduna ya ce abu annabi musa annabi musa yana tsaye a bakin teku shikenan sai ga jama'a fir'auna a hango Allah ya ce falamma tara ne lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna mutanen annabi Musa suka hango rundunar Fir'auna tana zuwa qala ashabu Musa sai ɗaliban annabi musa suka ce inna la mudrakun yau za a riske mu a gama da mu qala sai annabi musa ya ce musu kalla wallahi ba za a riske mu a gama da mu saboda inna ma'i rabbi sai hadi Allah ya mun alƙawarin cewa lallai sai ya tsiratar da ni da haka Allah subhanahu wata'ala sai wa annabi musa umarni ya ce sandar da ke hannunsa ya teku da ita yana dukan teku sai ga hanya ta riga ta buɗe annabi musa da shi da mutanensa suka hau suka tsallake bayan da shi da mutanensa sun hau sun tsallake shikenan jama'a fir'auna suka shigo cikin ruwan a gaban mutanen annabi Musa jama'a fir'auna suka shigo ruwan Allah ya ya nutsar da su Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun tsallakar da bani isra'ila ta teku bayan an yi wannan a gaban su fa sun gani hatta idan a tau ala qaumin akufuna ala asnamin lahum sun dai can gaba sai suka ga wasu mutane suna bauta ma gunki yanzu wanda ya shiga wannan bala'in Allah ya tsallakar da shi ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah a duniya qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa to ija Allah na ilaha kaga wayannan fa abinda suke bauta ma suna ganin sa kiri da muzu to abinda muke so mu ma ka kirkira abin bautan da zamu dinga ganin shi ba kamalahum da aliha kamar yadda wayannan su ma abinda suke bauta gashi suna kallo kala sai annabi Musa ya ce musu innakum qaumun tajhaluna ku mutane ne jahilai domin ba jahilci a gaban ka makiyin ka ya kawo maka raraka ne kashe ka Allah ya tsallakar da kai kai da ya kamata ka fi kowa sanin girman Allah bayan kuma an tsallake sai ka ce a saki Allah a kama wani abu abauta ne. sai ya ce musu inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa'annan mutanen da kuke gani halaka ne abin da suke cikin sa batilun ma kanu ya amalu hadisin Abu Waqid laisi yake cewa mun kasance muna sababbin fita daga musulunci sai muka zo wucewa ta wajen wata magariya wanda wannan magariyar a nan kafirai suke race kayan yakin su yuqalu laha ana ce mata za zatu anwa ma'abuciyar rataye rataye kuma magariyar suke botawa sai wasu daga cikin sababbin musulunta sai suka cewa annabi ija Allah na za ta anwaɗin Kuma Aliyu. ka sanya mana abin bauta wanda muke ganin shi kamar yadda su ma waɗannan mutanen magaryan nan da suke rataye-rataye a jikinta suke bauta mata gashi nan suna kallonta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya kabbara yace Allahu akbar yace Allahu akbar yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah yace kun faɗi irin abin da banu Isra'ila suka faɗa akan annabi Musa sannan ya ce wallahi la ya ati yanna ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan na'al bin na'al yace sai ya zo wa al'umma ta irin abin da ci wa bani isra'ila kaman takalmi kafar dama na kafar hagu yace in ana samu a cikin waccan al'ummar wani yana iya kwantawa da mamashi akan hanya annabi yace wallahi sai an samu wanda sai ya haka cikin wannan al'umma da haka duk rashin mutuncin da aka samu wasu na yi a cikinsu da sunan addini to sai ka samu wannan rashin mutuncin ma wasu sun ɗibo shi sun shigo da shi cikinmu da sunan addini to ba abin da zai kare ka karka ɗibi wata ɗabi'a ta yahudu ko ɗabi'a ta kiristanci sai dai ka tashi kai karatu wannan shine zaman ka lafiya kawai sannan annabi ya ce walan tuhsu wato ba za ku iya tsayuwa akan tafarkin Allah ba ɗari bisa ɗari inda kai ba annabi ba ne sai kai iya kokarin ka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce kalla lamma ma amara wallahi kowane mutum sai ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah bai gama abin da aka sashi ba shi yasa annabi ya ce babu wanda ya isa a cikin ku ya shiga aljanna sai da rahamar Allah aka ce haka yake wallahi sai haddani sai idan rahamar Allah subhanahu wataala ta lullube ni duk wanda rahamar Allah ba ta lullube shi ba babu yadda za in aka tafi lahira ya shiga aljanna a to yanzu wannan masallacin an kira ka an ce ka zo za a baka naira dubu ɗari ka buga maka kwano da ka zo ka yi sati ɗaya ka kasa gama buga kwana da ka kasa gama buga kwanan wanda suka ɗauko ka aiki sai suka tausaya maka sai suka ɗauki kuma kuɗinka dubu ɗari suka baka a ƙa'ida tun da baka gama buga kwanan ba ka cancanci a biya ka daukan kudin da aka yi za a baka a baka ba tausaya maka aka yi ba to tun da Allah in ya sa dan adam zai bar duniya bai gama abin da aka sashi ba kuma aka je lahira Allah ya bashi sakamakon da ya alƙawari ba tausaya mai aka yi ba to shine annabi ya ce walan tuhusu sannan ya ce wa alamun ku sani anna khaira a amalikum as-salah mafi alherin duk wani aiki a duniya da za ku yi to shine sallah wala yuhafizu على الوضوء ba kuma wanda zai yi kokarin kiyayewa akan alwala illa almu'min sai mutumin da yake yana da ainihin wato imani abu na hudu shine as-salatu tukaffiru sayyi'a wato sallah tana kankare duk wani abu wanda ka sani mara kyau ne wa tarfa'u darajat kuma sallah tana daga darajar mutum rawa ibn majah wa sahahu al-albani الإمام ابن ماجه يرويته an ubbadata bin samin annahu sami'a rajulan sami'a rasulullahi sallallahu alaihi sami'a sallallahu alaihi wa alihi wa ya ji annabi yana cewa ma min abdi babu wani bawa yasjudu lillahi sajadatan da zai sujjada kwaya daya da haka wannan sajadatan ismul marra kamar akaltu akalatan darabtu darbatan da haka sajadatan ko da sujjada ɗaya ne illa kataba Allahu lahu biha hasana face sai Allah ya rubuta masa kyakkyawan sakamako da wannan sujjadar da wa maha anhu biha sayyi'atan sai Allah ya shafi masa wan wato aiki mara kyau saboda wannan sujjadar da wa rafa'a lahu biha darajatan kuma sai Allah ya daga darajarsa da wannan sujjadar da ka annabi ce fastaghfiru min as-sujud ku yawaita yin sujjada da haka abinda shi yake cewa idan alheri ya same ka sai na zuba ruwa a ƙasa na sha to wannan zuba ruwa a ƙasa a sha maguzanci ne ba addini ba a addini idan wani labari ya zo maka na alheri to faduwa kake nan take ka yi sujjada ga Allah a matsayin godiya shi yasa ita sujudu shukuri ba a sanya sharaɗi ba sai da alwala ko sai an kalli gabas duk ba wannan shar'i duk sanda wani labari ya zo maka na wani alheri ya faru ko na wani labari ya zo maka wani abu ya faru wanda kake sansa to kawai nan take zaka faɗi kai sujudu shukuri sujjada ta godiya ga Allah subhanahu wataala amma yanzu mutane da zaran wani abu ya faru maimakon su sujjada su gode ma Allah sai kaga an hauke dake da rere a gari ta irin wannan hanyar za a yi ma Allah godiya godiya irin ta mayu amma mutum alheri shi kuma ya saka da tsiya haka ake روى الطبراني في الأوسط الإمام الطبراني يرويت أتكل للتابنس أوسط وقال الألباني حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي تحترقون تحترقون me yake nufi da tahatarikuna tahatarikuna shine kukan gafala da abin da ya shafi ainihin wato wasa da wargi da manta ambatan Allah subhanahu wata'ala shine tahtarikuna tahtarikuna fa idza sallaitu musu subha idan ya zo yi sallar asuba ga ha-ha-ha, sallar sai ta wanke wancan gafala da rabkana da wargi da ya shiga daga me daga ainihin wato wa'ancin ayyukan marasa kyau shi yasa da zaran mutum ya riga ya nisa da sallah to an riga an samu matsala yasa ni duk duniya ba wata ƙasa a duniya da ka ji ta kaf ga faɗin Allah subhanahu wata'ala a aikace yana aiki wanda Allah ya ce Allah in makkannahum fil ardi wa inda in muka ba su dama a doron ƙasa a qamus salata za su tsaye da sallah wa atu zakata za su ba da zakka sannan za su yi umarni da abu mai kyau su hana abu mara kyau a duniya yanzu ban ga ƙasar da zaka je kaga wannan yana aiki ba in ba Saudiya ba saudiya ne kadai da an ce maka an kira sallah a harami ko atm ka je ka zura kuɗi kuɗin ba zai fito ba sai an gama sallah sai an gama sallah sannan ga ainihin zubanan suna yawa yan amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar da aka ga balarabe ka zo madda kuɗi zai za ka yi siyayya amma wallahi yana jin an kira sallah ba ta kuɗin ka yake ba zai tsallake ya tafi saboda ya san wannan masu zagayen in suka zo ba su gan shi ya taɓa sallah ba ya tsaya yi da siyarwa yana kasuwanci to ya je kan shi cikin rigima yaushe za ka haɗa da najeriya sallan ma mutum ya ga dama gobe ma ya ga dama ci ya fice daga addinin ba mai cewa dambe ba wanda ya sai ya matsa mai saboda ana da makaradiya a najeriya sakula ce ba ruwanta da allah eh? to wannan yana daga ciki da haka sai annabi ya ce fa idan sallaitum muzura idan kuka yi sallar azhar gasalatha wato ta wanki wannan ainihin wato wato summa ta tahtariquna sannan kuka fada cikin rafkana da wasanni da manta ambatan Allah subhanahu wataala fa idan sallaitum az in kuka yi sallar azhar gasalat ta wanki wa ainihin wato kusakuran summa ta tahtariquna fa idan sallaitu al-asr in kuka yi sallar la'asar, asr gasalat hata wanki ainihin wato wa'annan kusakuran thumma tahtariquna tahtariquna fa sallaitu sallaitum al-maghrib salata ha wato ta riga ta ainihin wato wanki wa'annan ainihin wato kusakuran thumma tahtariquna tahtariquna sannan kukan fada cikin kusakurai da wasa da wargi da manta ambatan Allah fa idza sallaitumul isha غسلتها ثم تنامون sannan za ku kwanta ku yi bacci bayan sallar isha'i fala taba alaikum hatta tun tunda bacci kake ba za a rubuta maka zunubi ba sai tukunna ka farka ka ci gaba da ɗiba sai a cigaba gaba da rubutawa idan ka dawo ka gyara shi kenan, sai su ma wato sai a kankare abin da ya faru daga azahar zuwa al'asar daga magariba zuwa isha'i haka abin yake tafiya kenan ga rashin yin sallah ga musulmi ba ƙaramin bala'i ba abu na biyar assalatu tukaffiru ma bainaha sallah takan kankare tsakanin abin da ke tsakanin wannan sallar da wannan sallar rawa muslim an umran bin abban ƙala yake cewa kuntu ad'u li usman na kasance ina ajiyewa ga sayyidina usman tahurahu abin da zai yi alaula fama ata alaihi yawmun wani wuni bai taɓa zuwa masa ba illa wa huwa yufidu alaihi nutfatan fati shi umran yana kwararawa sayyidina usman nutfa shine alma'ul qalil ruwan da yake ainihin wato dan kadan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake magana ya halicci dan adam daga wannan alam yakun nutfatan min manin yumna da haka an nutfa shine alma'ul qalil thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa وقال عثمان عثمان يتي حدثنا رسول الله annabi ya bamu mu labari indan surafina min na hadi lokacin da za mu juya daga wannan sallata mu qala mis'ar mis'ar yake uraha al-asr kat ina ganin fa sallar da yake faɗa mana cewa lokacin da zai juya sallar la'asar sa fa qala sai yace ma adari uhaddithukum bi shay'in aw askutu in ba ku labari da wani abu ne ko in yi shiru shi annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qulna ya rasulullahi sai muka ce in kana khairan fa hadithna in dai alheri ne faɗa mana wa in kana ghaira zalika in kuma ba wani alheri bane fa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da annabi Muhammad su suka fa sani da haka malamai suka ce idan abu ya shafi gaibi sai a ce Allahu a'lam ko amma abu ya safi shari'a sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda matsala ta gaibu kullu ya alamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibin sama da ƙasa in ba Allah subhanahu Ta'ala, amma matsalar shari'a Allah madaukakin sarki ya faɗa akan annabi yace wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is yasa in abu ya shafi shari'a sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam in ya shafi gaibu sai a ce Allahu a'lam qala yace ma min muslimin annabi yace babu wani musulmi ya tatahharu wanda zai yi ainihin wato tsalki fa yutimmu tuhura kuma ya cika tsarkinsa allazi kataba Allahu alaihi irin tsarkin da Allah ya wajabta masa fa yusalli sannan ya zo ya sallaci hadhihi salawatul khams wa'annan sallolin guda biyar illa kanat kaffaratin lima bainaha face kowace sallah sai ta zamanto kaffara ce tsakanin wannan sallar zuwa wannan sallar tsakanin wannan sallar zuwa min zuwa wannan sallar wa fi riwayatin lil bukhari qala usman wallahi la uhaddithannakum hadisan sayyidina usman yace na rantsi da Allah sai na ba ku. hadisi wallahi laula ayatun fi kitabillahi ma haddastu ma haddathtukumuhu ba dan wata aya ba a cikin littafin Allah da ba yadda za a imanin in buɗe baki in muku magana ta iri kamar yadda haka al-Imam ya fata a ƙarshen littafin shi al-Itiqan fi ulumil Qur'an cewa inni fi zamani yace ina cikin wani zamani mana Allahu quluba ahlihi min al-hasadi da Allah ya cika zukatan mutanen da muguwar hasada wa aglaba alaihim lau sannan mugun zato ya fi yawa a kansu sama da zato na alheri hatta jara minhu majarad dam har sai zaton ya gudana a jikinsu irin wato magudanar jini a jikin dan adam to har ya je ta magana ya ce wallahi ba dan abin da ya zo na ayoyin qur'ani da hadisan annabi muhammad ba ya ce wallahi da ba yadda za a iya fito ya magana kan addini ya ce wannan zamani ne da abin da ya fi kawai ka koma gidanka kai zauna kai zamanka ya ce to ba yadda za a yi ga ayoyi sun zo ga hadisi sun zo dole a fito a yi magana shi yasa ake yin magana kasan karatu a garin nan yanzu wahala ne da shi yau imam Musulmi shekara 700 da ta wuce yana wannan magana ballanta na yanzu da kullun san zuciya da rashin kin gaskiya karuwa yake eh haka malam bakar gumi shi ma ya faɗa a cikin al-aqidatu sahiha a farko farko sai ba dan wa'annan ayoyin ba da ba yadda za a iya fito ke magana haka al-imamu abu hurairah ya faɗa shi ma an gane wayannan ayar kuwa akwai innal ladina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in akwai ayar wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab mutum da lokacin da Allah ya dauki alƙawari da wanda ya ba su ilimin littafi yace la tubayyinunnahu lin nasi wallahi za ku fito kuwa mutane bayani wala takdubuna kakku kusura ku koyi musu to da zarar Allah ya jarrabe ka ya sanar da kai wani abu na karatu to ka shiga matsala matsalar ita ce wani lokaci idan rigima ta taso ko dai ka faɗi abin da ka karanta wanda shine tabbatacce ku zauna da Allah lami lafiya ko ka dawo ka bi rububi abinda mutanen gari suke so ko ba shi bane daidai ku saba da Allah ya rage naka sai ka ɗauki abin da ya fi maka sauƙi idan kana karantarwa yawa kuma za a ga wani lokaci matsala za ta taso ga inda mutanen gari suka son ba nan gaskiya take ba kana yin magana za a yi wa maka ca a duro kanka a sa maka sunaye iri-iri a yi maka shari a yi maka ƙagi a yi maka menene duk komai sai an maka to kawai dama ka kalli abu biyu ne ka zaɓin makanka da ka ɓata da su ku zauna da Allah lami lafiya da ku zauna da su ka ɓata da Allah wanne fi maka sauki saboda haka sai ka fasa sai ka zaɓi wanda ya fi maka sauyi yake cewa ni samitu rasulullahi ni na ji annabi muhammad ya kuli yana cewa la ya tawadda'u wa rajulun wani mutum ba zai yi alwala ba fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwalarsa sun mai salli salata sannan ya tashi ya sallah illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati tadiya sai gafarta masa tsakanin wannan sallar da sallar da za ta ainihin wato biyo baya وروى مسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجع النبي نانتيوا من توضأ للصلاة دم متمن دي الولا سبو دا صلى فأسبغ الوضوء يتك الولسا كما يدى الله يتي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة thumma masha sannan ya tafi ila salatin maktubatu zuwa ga sallar da aka wajabta masa fa sallaha ma'an nas ya tallace ta tare da mutane aw ma'al jama'ati ko tare da jama'ar musulmi aw fil masjid ko a cikin masallaci ba ya sallah a gidansa ba da haka mutane in kowa ya koma yin sallah a gidan shi to ai masallaci matsala za a samu shikenan sai masallaci ta tawwafunta sai a rasa kuma wanda zai ainihin wato raya ko ga mutum ya yi gida ya wani masallaci a gefe irin Allah gana kan nan daga shi sai mai gadin sa sai yaransa guda biyu yawa gedin masallacin dama ta cikin gida yake in ba ga yata ka aka maka shigo in ka shiga kare ya gama ya to wannan ba masallaci bane gaskiya ka dai gurin da zaka dinga yin sallah a gidanka to in kuma kowa ya wannan da ba kenan ba sai ka kuma masallacin da ake ginawa sun mutu ghafarallahu lahu zunubahu Allah zai gafarta masa zunubansa وروى مسلم عن bin بن سعيد بن العاص قال يتي كنت ناقصا عند عثمان wajen sayyidina Usman fada'a bi sai kira yace a kawo masa abun alwala fa qala sai sayyidina Usman yace sami'tu rasulullahi naji annabi ya kuli yana cewa mamri'in muslimin babu wani mutum musulmi ku lura abin da sahabbai za su yi sai sun ce sun ji annabi ya ce sun ji annabi ya ce ana gama da an ce daga wani sai a ce annabi ya ce to haka ake yin addini ba ka zo kai tabba mutane su surutu ba yadda kasar ruwan sama maganan ba Allah ba annabi kawai watakila maganan wani malami ne shi ma malamin a mafarki ne ta yi ta ba da labari ai a mafarki an haɗu da wane daga nan kuma sai kaza ya kaza daga nan sai kaza ya kaza ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba a yin addini ba da qala Allahu qala rasuluhu ba ba a yi yake cewa babu wani musulmi ta haduruhu salatun maktubatun wadda sallar da aka wajabta lokacin ta zai halattu wa yi husnu wudu'aha ya kyautata alawlatta wa khushu'aha da kuma khushu'in sallar shine halattu da Allah a zuciya da kuma natsuwa ta gabbai wa ruku'aha da kuma ruku'in sallar illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi sai ta kasance kafara ne ga abin da ke gabanta na zunubai malam yi uti kabiratan matuƙar bai aikata mu gingime mai laifi ba domin ita kaba'ira ne, wato ita sai dai a koma a tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala malami kuma sun yi ta'arifin wato kaba'ira cewa fa ma fi haddun fiddina auta tawaqquti bi ukhra wato duk abin da yake akwai haddi a duniya idan kai ko Allah subhanahu ta'ala ya ce wanda ya abu kaza sai na masa kaza wannan shi yake ce masa kaba'ira ko kuma Allah ya ce ko annabi duk wanda ya abu kaza Allah ya tsine masa albarka to irin wa'annan ta wa'annan hanyoyin ne ake gane cewa wannan laifin jingime man ainihin wato laifi ne wannan yana ciki sannan abu na shida shine as-salatu as-subhi taj'aluka fi ri'ayati wa hifzihi idan kana kokari ka dinga yin sallar asuba to sallar asuba da zaka yi kullum za ta saka ka kasance cikin kulawar Allah da kariyar Allah shi yasa malamai suka ce mafi yawanci duk mutumin da zai tashi sallar asuba akan lokaci to zaka ga da wahala gari ya waye ba ya tashi cikin bacin rai amma mutum yana kwantawa sai karfe 8 ya tashi lokacin zai sallar asuba ana wucewa yana dago mutane hannu yana musu sallama to za ka ga in ba sa'a ba da ba na rigima ba yanzu na za mu faɗa da shi wallahi saboda ya tashi haushin kowa yake ji wallahi an fahimta ne to kuma akwai asbabu da suke sa mutum ya iya tashi wajen sallar asuba akwai ga yanzu zamani na facebook din nan da internet din nan da waye da waye wani ko karfe uku zai kwanta maka karfe biyar zai iya tashi awa nawa awa amma duk wanda ya san yana da matsalar da in ya ja dare wajen abu asuba za ta yi ba zai iya tashi ba to ya haƙuri ya makansa tarbiyya don ga kwanta da wuri ko kuwa wannan fa ko da aikin addini ne abinda nake nufi da aikin addini ne kar ka zo kai sallan nafila kamar yadda zaka ga bayani zai zo nan gaba yadda wasu suke yi a cikin watan Ramadan mutum ya tafi ta tahajjud ya dawo da ya ɗi musu hurbaci ya fashe ba zai farka ba sai wa sai gari ya waye to wallahi gara wanda bai je tahajjud din bai sallar asuba a jam'i. ya fi ka wallahi sai dai kawai in kai kaje kai tahajjud din kuma ka zo kai sallar asuba a jam'i. kaga kayan ka fi shi ka tsere masa amma in har ɗaya zai kubuce maka to gara ka rasa tahajjud din ka zo kai sallar asuba a jam'i. an fahimta ai rawa muslim an jundubu bin abdullahi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi yace wato man sallar subha duk mutumin da ya tashi sallar asuba fa huwa fi zimmatillahi to wannan mutum yana cikin kariya da alƙawari na Allah fala wala wato fala fala fi zimmatihi kada Allah subhanahu wa ta'ala ya neme ku a cikin alƙawarinsa bi shay'in da wani abu fayudrikahu sai Allah ya nemi mutum ya zamantu ya riske shi bai wannan gurin wato kar a zo sallar asuba a neme ka kana musulmi ba wani uzuri kawi na shari'a ba abin ka ba to wannan sai ya dafa ya kubbahu fi nari jahannam in an je lahara Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kifa ainihin wato mutum a wutar ainihin wato jahannama da haka yana da kyau abinda zai dawa mutane su daina tashi sallar asuba to a kiyaye shi a daina yin ainihin wato wasa da shi Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin amma da abinda zai bayi zuwa ga sallah ta wulakanta to a kiyaye shi dan wulakanta sallah ɗaya ne daga cikin sababin da ke sa wala mutum in zo mutuwa shi ma ya wulakanta yasa babin da ya ba annabi ya daɗaɗa masa da irin nan da zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah ganin shi da sahabbai na ƙarshe da ya zo gansu a cikin sallah ya tabbatar tarbiyyar da ya musu ta zauna haka sai annabi hankalinsa ya kwanta zai bar duniya ya koma ga Allah haka hadisin Anas dan Maliku ya faɗa yace akhiru nazaratin ƙarshen gani da nema annabi Muhammad shine ranan ainihin wato wata litinin ya ce muna cikin sallah sai da na abubakar shi ne liman ya ce sai ga manzan Allah ya yaye labulen ɗakin na na ainihin wato aisha ya ce muna cikin sallah saura kaɗan a fitne saboda ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce domin an kwana biyu jiki ya yi nauyi a fito sallar ma abin yana ainihin wato gagara ya ce lokacin da annabi ba shi da lafiya a daidai wannan lokaci da ya fito ya ce kai ka ce wato fuskar annabi saboda tsaba haske kamar fallon takarda ne a lokacin da mara lafiya idan ya ciwo yake muni shi rashin lafiyarsa ya kara masa kyau ba muni ba da annabi ya fahimci cewa hankalinsu ya tashi za su fitina a cikin sallah sai ya musu ishara ya ce su gaba da sallah abubakar zai ja da baya ya fita yana tsammanin annabi zai zo ya shiga limanci ne ya masa ishara cewa ya ɗa'in da yake ci gaba da limanci tun daga irin waɗannan hadisai ne malamai suka ce annabi yana mutane ishara duk faran da ba shi a duniya to wanda ya kamata ya tsaya a matsayin shi in ba shi shine sai ya bi abubakar kamar yadda wata mata ta zo tana matambaya ya ce ta odina je ki dawo ta ce in na je na dawo ban same ka ba ya za a yi kamar tana nufin an gito masa da mata ya ce ki samu abubakar in ba ki same ni ba an fahimta ai to dan haka kuma zaka ga kusa habbai kwari sun yi kokari wajen tsare sallah to shi yasa zaka ga hatta Umar dan Khattab lokacin da ya shigo masallaci Ya ce a daidaita sahu a haɗa. A shi akwai wani arni a gaba ana ce masa Abu Lu'atul Majusi Allah ya tsine mai albarka an fara sallah dama sun yi mitin cewa a zo a kashe sai na Umar da wata hinjir wuka da aka sa mata fosin tukunna sai na umar ya fara sallah ya sami ya burma mai wuka har waje bakwai ya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ya yankura zai fita ya ban masallaci duk kofar da ya fito sai a tare shi sai da ya sauki wajen mutum goma sha uku da a cikin masallacin ina so ka gane irin tarbiyyar da annabi yawa wa sahabbai ba malamin da zai iya maɗaliban shi irin wannan tarbiyyar a duniya sai dai ka kwatanta kawai lokacin fa da ake wannan rigima ko wanda suke wajen masallaci ba su ma san me yake faruwa kawai suna daidaiyo sautin liman sun daina jiyo shi me yake faruwa ba su sani ba da Umar ya fada fa ba a fasa sallan ba kawar da shi aka yi gefe Usman ya shiga gaba aka ci aka ci gaba sai da aka yi sallah kai yanzu Allah ya kiyaye a tsikari liman ya ce inna lillahi wa inna ilaihi amma malam ba sai dai ka yi ka gaba kuwa ba kowa ya sa kai eh an fahimta yi shi yasa abdullahi gonda a cikin tazyini yake cewa rijalullahi ansarur rasuli huwa dirga musamma kuma shugulu mazaje na Allah masu taimakon annabi Muhammad shi annabi shine babban zakin su kuma sahabbai su ne kananan ƴaƴan zakokin Allah ya ƙara musu yadda da kun ga yadda sallah take da muhimmanci a ce a kashe mutum a cikin masallaci amma ba a fasa sallah ba su kawar da shi sai sun ci gaba da sallah ba za a fasa ba kai ka san wayannan mutanen sallah tana da matsayi da girma a gurin su wallahi <laughs> mu ne yanzu <laughs> a karasa sallah shi kenan wani ba hanya za ku ci karo da shi ce maka juya juya me yake faruwa ne ce maka wallahi ya ƙi ya ce a masallacin ne <laughs> ina ya sa kai wallahi Allah ta'ala shi da mu ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh